wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai madalla to jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na allah ɗaya gari bamban. To shirin na wannan makon ya yada zango a kasar Masar inda muka tattauna da wasu ɗalibai 'yan Najeriya da ke karatu mai zurfi a shahararriyar jami'an nan ta Al-Azhar da ke birnin Alkahira. To baya ga koyon ilimin addini babban burinsu ya kasance yadda za su taimaka a ceto matasan arewacin Najeriya. Duba da irin yanayi na taɓarɓarewar tarbiyya a kususan arewacin Nijeriya yara matasa suka shiga wani yanayi na shaye-shaye da sace-sace to wannan ya sa na mai da hankali na na research akan wannan abubuwa domin ba da shawarwari da kuma yadda za a yi a daƙile wannan babban musiba ta tutun karo Karatu dai a ƙasar Masar na tattare da kalubale kala-kala. Babban kalubale shine yare, domin yaren kasar na larabci ne amma ba kamar asalin larabci da aka sani ba. Kuma wannan shi ya ba wa su da yawa daman cutar da ɗalibai. A ce ka yi shekara goma sha biyar ishirin to dole duk shekara ce ka je ka jaddada takardar zaman ka sannan idan baka je ka jaddada ba kuma ya kasance a wannan lokacin ko game da 'yan sanda ko makamanci ko jami'an tsaro za su iya kama ka. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani Madalla Jami'ar Al-Azhar da ke alkahiran Masar ita ce babbar cibiyar koyon larabci da ma ilimin musulunci a duniya. Sunana Salahu Adamu Kazaure, ni ɗalibi ne a al Azhar. Na yi karatu na digiri na farko na yi na biyu yanzu kuma ina ɗan karatun na wa'ansu kusa-kusai kuma ina haɗawa da kasuwanci. Haka zalika jami'ar ta ci gaba da jan hankalin maza da mata daga Najeriya ƙasar da a duk shekara dubban matasanta ke bulaguro zuwa kasashen waje don yin karatu. Sunana Maimunatu Mahmud Yaya, haifafiyar Bauchi State. Na yi karatu a Azhar wacce ita ce babbar cibiyar koyar da ilimin addinin musulunci a duniya. Ɗaliban da muryar Amurka ta tattauna da su, shakka babu sun jajirce don samun ƙwarewar da suka ce za ta ba su damar ba da gudunmawar ga ci gaban al'umma a gaba. Sunana Adam Mustapha Azari. Ina zaune a wannan ƙasa ta Egypt na zo na yi digiri na farko ta Jami'atul Azhar a ɓangaren tafsirin Alƙur'ani da ilimansa. Na dawo dai ita Jami'atul Azhar ɗin ina digiri na uku a kan da ilimin da na fara koya a cikin ita wannan jami'a ɗin ma'ana ilimin tafsirin alkur'ani da ilimin da suke cikinsa. To ga Sallahu Adamu Kazaure da ke karatun digirinsa na uku wata matsala da ta tsaya masa a rai ita ce makomar matasan arewacin Najeriya. Wanda ya ja hankali na nake research akan wannan tarbiyatul islamiyya wal mushkilatul mujtama al islam al mu'asa duba da irin yanayi na taɓarɓarewar tarbiyya a ƙasarmu nigeria kususan arewacin nigeria yara matasa suka shiga wani yanayi na shaye-shaye da sace-sace to wannan ya sa na mai da hankali na na research akan wannan abubuwa domin ba da shawarwari ta wannan ɓangarori, da kuma yadda za a yi a daƙile wannan babban musiba ta tunkaro wanda su matasa su ne ainihin ƙashin bayan rayuwar al'umma saboda idan suka gyaru al'umma ta gyaru jilin da zai zauna bayan su to zai kasance mutane ne na gari, idan wa'annan matasa aka samu matsala suka lalace to wanda za su zo kuma a bayan su kuma sai sun fi shi lalacewa to ga malam mustapha azare ya nemi ya zurfafa karatu a fannin addinin Islama ta la'akari da irin damar da ya ce jami'ar da ke bewa ɗalibai a sauƙaƙe idan har aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya. Kamar yadda dai duka wani wanda yake da alaƙa da karatun addini ya sani ita jami'atul azhar dinnan mafi yawancin wanda suke da alaƙa da karatun ilimin addinin musulunci na kowane sashi na duniya sukan sha'awi su zo wannan jami'a su karatu saboda ita ce jami'ar da ta fi kowace wato a wajen girma da kuma yawan ɓangarorin karatun addini waɗanda ake yi sannan kuma da yin karatun mai zurfi saboda haka nima irin wannan sha'awa ɗin ce tun da dama na taso a cikin tsarin karatun addini abin allah ya wa ita wannan jami'a shine ya ja hankali na hannaso na zo ne karatu a cikinta kuma na nemi hakan Allah ya bani dama. Duk da wannan garaɓasar, samun zama na dindindin kamar yadda mutane da yawa da ke zuwa kasashen waje karatu ke fatan samu musamman 'yan Afirka abu ne mai wuyan samu a Masar. Shi ba kudi inda yake baya da 'yanci a ƙasashen Laraba, mu kuma na Misira ko da yaro ka haifa a nan ba za ka iya haɗa shi da irin ƙasashen turai ba za a ba shi ainihin cikakkiyar takardar zama ko da ana aka haifi yaro za ka ga baya da wannan yanci. sannan kuma duk irin daɗewarka a misali a ce ka yi shekara goma sha biyar ishirin to dole duk shekara sai ka je ka jaddada takardar zaman ka duk wannan yana daga cikin ƙalubalen da baƙi suke samu sannan kuma ana yi wa 'yan Nijeriya wani irin kallo sabida mawashali 'yan kudu abokan zamanmu sun ja mana irin wannan abubuwan sabida akwai abubuwa da dama wanda suke na rihin gaskiya shi yasa ko da ka je da fasfo ɗinka na Nijeriya to za ka ga ka da wata kima a wajen su. Baya ga wannan rashin iya harshen na larabci shi ma na haifar da tarnaƙi ga ɗalibai da dama kamar yadda malama maimunatu wacce ke karatun fannin likitanci ta shaida. Ƙalubalen da ɗalibai 'yan Najeriya ke fuskanta a karatunsu a nan ƙasar Masar babban shi ne yare domin yaren ƙasar na larabci ne amma ba kamar asalin larabci da aka sani ba sannan kuma ta ɓangaren karatun kansa da kuma yadda ake yin bayanin karatun a jami'o'i ɗalibai da yawa suna fuskantar matsalar wajen fahimtar bayanin kansa wanda hakan shi ke basu matsalar da ke shafar makinsu Condaloba, when I sing you go down. kada da waɗannan ƙalubalen, jami'ar ta ci gaba da baiwa masu sha'awar karatu dama, kuma a nan za a ji takaitaccen bayani a game da yadda za a iya samun shiga jami'ar cikin sauƙi. na farko dai akwai hanyar ita jami'ar kanta takan je kasashe tana tara ɗalibai ta yi musu jarrabawa sai wanda suka ci jarrabawa sai ta ɗauko wani adadi a wato scholarship ɗinta sai ta kawo shi su zo su yi karatu tana yin wannan a duk kasashe tunda muna da ɗalibai da yawa 'yan kasashe daban-daban to akwai wannan hanyar hanya ta farko kenan sannan bayan haka akwai hanya ta biyu wadda ita ce tafi wannan faɗi shine daga ko ina kake kawai in ka taho ita jami'ar ka zo ka za ta baka gurbin karatu gwargwadon irin abin da kake da shi na karatu kawai za a jarraba ka a baka ajin da ya dace da kai daga nan kuma ka yi har ka gama ka tafi ka yi digiri ka ci gaba dai da karatu wanda kuma idan ka nemi scholarship kana cikin wannan karatun za ka iya samu to saboda haka akwai waɗannan mutum madalla. To masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.